jama'a barka da zuwa ɗakin watsa shirye-shiryen bbc ga takaitattun labaran duniyar da kuma wasanni daga nan london manyan jami'an gwamnatin kenya da shugabannin 'yan kasuwa na fuskantar tuhuma bisa zargin satan miliyoyin dalolin da aka ware don sayan kayayyakin asibiti na yaƙi da corona kawo yanzu kasashe fiye da 150 sun sa hannu kan yarjejeniyar ganin an yi adalci wajen rabon allurar rigakafin koronar idan ta samu to amma banda amurka da china BBC ta samu labarin cewa an ba da shawara a tuhumi wasu manyan jami'an gwamnatin Kenya akalla goma sha biyar da kuma wasu 'yan kasuwar kasar dangane da zargin satar miliyoyin dalolin da aka ware don sayan kayayyakin asibiti na yaƙi da COVID-19. Masu bincike sun bankaɗo yadda aka ba da daki ga ɗaiɗaikun mutane da kuma kamfanoni bisa la'akari da ɓangaren siyasar su wanda hakan ya saɓa wa doka. Ga Alhaji Jori Kulbali da fasarar rahoton Emmanuel Igunza. haka ya kamata a ce abubuwa sun kasance ma'aikatan lafiya su yi amfani sau ɗaya kawai da kayan ba da kariya suna sa kayan ne wajen sakewa masu fama da cutar corona a wurin jinya hakan na kare lafiyar ma'aikatan Mun kawo su nan ne saboda mu yi wasu gyare-gyare tare kuma da canza wasu na'urori. Bayan mun kwashe su daga nan, za a tsabtace wannan bangare domin a shirya karɓar wasu marasa lafiyar. Lardin Machakos kenan da ke gabashin Kenya. yanki ne mai fama da talauci amma babban asibitin yankin ya yi nasarar samar da gadaje kusan ashirin masu na'urorin sauƙaƙa numfashi haka ma mahukuntan yankin sun samar da kayan ba da kariya ga ma'aikatan lafiya tun daga farkon barkewar cutar kuma babu ma'aikacin asibitin ko guda da cutar ta korona ta hallaka. Let's say Idan har an ware kudade domin kafa wani bangare da za a killace masu fama da cutar corona, ko kuma a sayi kayan bada kariya amma sai aka tafka almundahana da waɗannan kuɗaɗe to lalle babu tantama za a iya cewa cin hanci ya janyo asarar rayuka a wannan ƙasa. Wani al'amari dai ya sa waɗannan ma'aikatan lafiya yin zanga-zanga a kan titunan Nairobi. Suna kokawa da rashin kayan bada kariya a duk faɗin Kenya. Alhali kuwa Kenya ta samu agajin dala biliyan biyu domin taimakawa wajen yaƙi da annobar corona. ba ma son mu rasu a asibitocinmu da kudade ake tafiyar da asibitoci kuma idan an sace kudaden to asibitocin ba za su samu ba muna kiran da a kama mutanen da ake da masaniya sun sace biliyoyin dalolin da aka ware domin yaƙi da cutar corona following the allegations of impropriety at the kenya medical supplies authority better known as kemsa daga bisani dai shugaban kasar ya yi alkawarin gano ainihin abin da ya faru Just answer Haka kuma an kafa kwamitin bincike a majalisar dattawa. Kuma hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙasar ta fara gudanar da bincike a kan al'amarin. And now we've seen on the nature of Yanzu dai mun ga shaidu a game da kwangilolin da hukumar da samar da magunguna da kayan aiki ta Kenya, KEMSA ta bayar. Kuma a wasu lokutan an bayar da kwangilolin ne ga kamfanonin da aka kafa 'yan makonni kafin barkewar annobar ta corona. Alal misali kamfanin Shop and Buy Limited wanda ya samu kwangilar dala miliyan goma. Rijistar kamfanoni ta nuna cewa an kafa kamfanin ne a watan Fabrairu na bana. 'Yan makonni kafin a bada rahoton mutum na farko da ya kamu da korona a kasar. Sauran misalai kuma su ne na kamfanonin da ke da alaka da 'yan siyasa. daya daga cikin irin waɗannan waɗannan kamfanoni mallakin 'yan uwan wani gwamna ne. Haka zalika akwai kwangilolin miliyoyin daloli da aka ba wasu mutane da ke da alaƙa ta kut da kut da masu mulki. Ko da yake babu wata hujja da ke nuna cewa daga cikin kamfanonin akwai wanda ya yi almubazaranci da kuɗaɗen da aka ware domin yaƙi da cutar ta corona. A wata sabuwa kuma wani zama ta intanet da kwamitin bincike na Majalisar Dattawa ya yi da hukumar sa ido a kan yadda ake kashe kudaden gwamnati ya saurari wani muhimmin bahasi. Is that KEMSA has declined to reveal Kenan a takaice kana nufin hukumar Kemsa ta ƙi ta bayyana sunayen wasu ƙarin kamfanoni 25 da ta baiwa kwangiloli? A hakikanin gaskiya haka batun yake. <laughs> Lallai da magana. Shugabar kwamitin bincike na Majalisar Dattawa ta shirya BBC cewa za ta nemi da a hukunta masu hannu a al'amarin. ‘Yan kinya suna son doka ta yi aikinta, abin yana ba mu takaici. lallai cin hanci ya yi wa ƙasar nan katutu, amma duka rasa inda za ka ci hancin sai kuɗaɗen da aka ware don yaƙi da korona abu ne da hankali ba zai ɗauka ba. Magana ce ta gaskiya.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 najeriya ta ce layin dogon zai bunƙasa hulɗar kasuwanci tsakaninta da nijar ɗin wata kotu a faransa ta yi watsi da buƙatar da tsohon shugaban ƙasar nicolas sarkozy ya gabatar yana neman ta yi watsi da binciken da ake kan zargin ya karɓi kuɗaɗen cin hanci daga libya don yaƙi neman zaben sa na 2007 har yanzu dai mr Sarkozy da sauran na kurkusa da shi da yawa waɗanda ake zargin su tare za su iya ɗaukaka ƙara a babbar kotun faransar. yayin da corona ke kara yaduwa a wasu sassan duniya kuma kasashe ke kara daukan matakan kulle hukumar lafiya ta duniyar ta yi kira ga kasashe masu arziki da su dawa wa ta na neman ganin an yi adalci wajen rarraba allurar rigakafin cutar wadda ake ta kokarin samarwa hukumar na fatan cewa a ƙarƙashin shirin mai suna covax za a samar da allurai biliyan biyu nan da ƙarshen shekara mai zuwa fiye da ƙasashe 150 sun rattaba hannu kan yarjejeniyar wato amma amurka da china sun ƙi ga rahoton ibrahim mishinyawa allurar rigakafin cutar corona ita ce abin da duniya ke matukar bukata amma ba kowa ba ne yake da halin saye ballantana a yi maganar samar da ita da kuma rarraba ta shi yasa hukumar lafiya ta duniya ta kirkiro da wani shiri na covax kasashe 156 ne suka tattaro wuri daya domin saye da kuma rarraba allurar rigakafin cutar corona daidai wa daida This is not charity. Wannan ba agaji ba ne, abu ne da kowace ƙasa ke bukata, mu gudu tare, mu tsira tare. Amma Amurka ba ta cikin wannan shiri, domin tana aikin samar da tata allurar rigakafin. Za a samar da ɗaruruwan miliyoyin allurar rigakafi a kowane wata, kuma muna tsammanin za su wadata ga kowane ba Amurka nan zuwa watan Afrilu. Bai kamata rashin kasancewa Amurka cikin wannan shiri ya zo da mamaki ba. amurka dai ta fice ne daga hukumar lafiya ta duniya saboda ta yi ikirarin cewa china ce ke jan akalar hukumar amma ita ma china ba ta cikin wannan shiri na covax a yanzu haka tana gwada ta ta allurar rigakafin kan sojoji ita ma rasha dai ba ta cikin shirin saboda za ta soma nata gagarumin shirin na yin allurar rigakafin a wata mai zuwa amma matsalar shirin na covax shine na kuɗi ana buƙatar dala biliyan biyu zuwa ƙarshen shekara domin biyan kuɗin allurar rigakafin a ƙasashe marasa arziki kuma ya zuwa yanzu an tara dala miliyan bakwai ne kawai ba san yadda yarjejeniyoyi tsakanin kamfanonin har hada magunguna da kuma kasashen da suka shiga cikin shirin za ta shafi shirin kansa ba akwai dai abubuwa da yawa na rashin tabbas game da wannan shiri tafaken wasanni kuma ana karawa uku a daren yau a gasar league ɗin ingila man city na fafatawa da bournemouth kuma kawo yanzu haka man city na da ci daya bournemouth na da ci daya. liverpool kuma na da ci shida yayin da lincoln city ke da ci biyu tun farko a yau din kuma aston villa wadda ta kai zagayen karshe a bara ta lallasa bristol city da ci uku da nema to za ku sami dukan waɗannan labaran a shahinmu na intanet wato bbc.com hausa za ku kuma iya tafka muhawara kan labaran da ma wasu a dandalinmu na muhawara da musayar ra'ayi wato bbc hausa facebook to amma yanzu ashatu musa ke cewa sai an ku daga nan london